za a iya tunawa rikicin majalisar dokokin jihar Bauchin ya faru ne a sanadiyar zaben da ya gudana inda aka samu kakakin majalisa guda biyu da hakan ya sanya alatilas majalisar wakilai ta tarayya kafa kwamitin gano matsalar a ƙarƙashin honorable sarki adar a hira da manema labarai lauyan masu shigar da ƙara barista jibrin sa'id jibrin ya yi ƙarin haske dangane da batun hukuncin kotun. hujjoji bayyananu cewa wasu daga cikin 'yan kwamiti din nan sun ma riga da sun yanke hukunci a kan wannan magana wanda muke ganin an saba mu wannan doka da haka muka je gaban kotu cewa to mu ga korafinmu kuma karkashin haka ne ita wannan kotu karkashin jagorancin honorable justice mazu abubakar ta ba da umarnin cewa ta dakatar da ita majalisar tarayya da ma ita majalisar ƙasa national assembly gaba ɗaya da shi kakakin majalisar tarayya ta ƙasa da su na 'yan kwamiti ɗin daga yin wani abu akan wannan magana a koma tun matakin da ake ciki akan wannan magana a ranar alhamis 18 ga watan yuli da ya gabata har sai ta bi ba ba'asin wannan ƙorafi da muka gabatar mata wanda kuma ta saka in allah ya kai mu da kaiwansa za ta saurara ranar uku ga watan goma na wannan shekara mai zuwa shi ma da yake bayani kan mutum, mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Bauchin lami Ahmed Kawule ya yi bayanin matsayin majalisar dokokin. Kada a yi karan tsaye wa dokokin majalisar jihar Bauchi. To da abin majalisa a daidaice take domin duk wakilcin da ake nema an samu duk abin da majalisa za ta yi majalisar jihar Bauchi tana yi. Ba ku tsaya ita wannan kwamiti ta gabatar da rahoton ta ba. Ai abinda ne muka yadda da shi kuma duniya ta yadda da shi shine idan akwai wani matsala da ya gagari warwarewan wannan majalisa to majalisa tarayya za ta zo ta shiga ciki don ta warware to mu kuma a majalisar jihar bauchi babu matsalan da ya gagari warwarewan majalisa matsayin mu shine a jira kotu kamar yadda ta ce kada wani ya shiga hurumin da ba nasa ba ya dakata har sai kotu ta yanke hukunci gamayyar haɗin gwiwar ƙungiyoyin siyasa a jihar bauchi ta bayyana matsayinta kan rikicin majalisar honorable sani ahmed bura shine shugaba ga abin da ya ce na jaddada goyon bayan mu wannan zaben spika da mataimakin spika da aka yi a jihar Bauchi muna tare da wannan zabe saboda dukkan ka'idoji na doka da standing order na majalisa da kuma constitution na Najeriya ba ina aka saba ka'ida so da haka muna tare da wannan zabe da aka yi na spika right honorable Abubakar Wai Suleiman da mataimakinsa kuma wannan shiga da kotu ta yi ta ce ta ah, ba da oda cewa a maintaining status quo wannan ya bada wani dama wanda kuma insha Allah mu masu ruwa da tsaki a wannan hidima din za mu samu damar da za mu sasanta wannan matsala a siyasance ba tare da an sami wasu masu tsoma baki a ciki ba. Abdulluhan Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.